This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a duk lokacin da ake so ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. Bayan kun gama jin labarin duniya za ku ji yadda ake ci gaba da bayyana ra'ayi akan ficewar da tsohon shugaban Najeriya olusegun obasanjo daga jam'iyyar pdp mai jan ragaman mulkin najeriya sa'annan kuma I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have Gwarzon hankoron kare hakkin bakar fata da tsararru marigayi Martin Luther King Jr. Wannan wata na Fabrairu ake tunawa da irin gudunmawa da bakar fatar Amurka suka bayar da kuma tarihin gwarzaye irin su Dr. King ɗin da kuma Malcolm X. Za mu dubi wannan batu an jima sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari a kan faifai. Jama'a, Assalamu alaikum ga labaran duniya. a jiya litinin amurka da iran suka ba da labarin sun samu dan ci gaba a shawarwarin da suke gudanarwa dangane da shirin nukiliyar iran duk da haka suka ce da sauran aiki a gabansu duka sassan biyu sun ce tattaunawar da aka yi a birnin geneva tsakanin sakataren harkokin wajen amurka john kerry da kuma takwaran aikin sanayyar muhammad javad zarif da cewa shawarwarin sun kasance masu ma'ana da kuma aka mai da hankali a kansu sosai sai da ministan harkokin wajen na iran mr zarif ya ga kamfanin dillancin labaran iran da ake kira fas cewa da sauran tafiya mai tsawo kama a kai ga cimma yarjejeniya wani babban jami'i a ma'aikatar hokin wajen amurka ya ce sassan biyu sun fito da batutuwa da suke hana cimma matsaya a fili abinda ba sani ba shine ko hakan zai kai ga kulla yarjejeniya sassan biyu suna kokari ne su cimma yarjejeniya kamin karewar wa'adi da suka ginda a kansu wato 31 ga watan maris su fidda jadawalin cimma yarjejeniya da zai taimaka wa shawarwari na cimma yarjejeniya na dindindin a ranar 1 ga watan eh, yuli a wato karkashin yarjejeniya za a tabbatar cewa shirin nukiliya iran na farar hula ne kamin a janye takunkumin kare tattalin arziki da aka kakaba a kasar. 'Yan tawaye gabashin ƙasar Ukraine waɗanda suke samun goyon bayan Rasha sun gudanar da faretin murnar galabar da suka samu a kan sojojin Ukraine a Debaltsev da gangami a birnin Donetsk da ke kusa. Bukukuwan da suka yi a birnin da galibin jama'a ta masu magana ne da harshen Rasha yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin da ke Kiev ta roƙi kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. da ya tura sojojin kiyaye zaman lafiya a yankin kasar da yaƙi ya daidaita. Martin da aka yi a Donetsk ranar hutu ne a Rasha da kuma wasu sassan tsohon tarayyar Soviet ranar da ake mutuntawa a zaman lokacin karrama masu kare ƙasa ko kuma masu kishin ƙasa. Wasu rahotanni daga yankin sun haɗa hada hotunan sabon Prime Minister da Rasha ta naɗawa yankin Crimea wanda aka nuna yana kada bindiga samfurin AK-47 a birnin sanfropol A yayin da ake haka ministan harkokin wajen Ukraine Pablo Kilmikin ya roƙi wakilan kwamitin sulhu su goma sha biyar da su tura sojojin kiya zaman lafiya zuwa gabashin Ukraine. Mr. kilmikin ya zargi Rasha da 'yan tawaye da take marawa baya da yin watsi da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da aka kulla a Belarus a ranar sha biyu ga wannan wata. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Ingila iyayen wasu 'yan mata 'yan makaranta su uku da aka hakikance suna kan hanyar zuwa Siriya domin shiga rundunar ISIS suna roƙon su yi wa Allah da annabi su koma gida. 'Yan matan su duka uku waɗanda aka wato waɗanda ƙawaye ne da suke zuwa wata makaranta a gabashin London sun ɓace ne ranar Talata ba tare da barin sako game da inda suke ba. hukumomin birtaniya suka ce 'yan matan sun bar ingila cikin wani jirgin kasar turkiya kan hanyar su zuwa istanbul dangin 'yan matan waɗanda sunayen su ne shamira begun da amira abasi 'yan shekaru goma sha biyar da haihuwa da kuma khadija sultana 'yar shekaru goma sha shida da haihuwa duk sun barke da kuka ne dangin nasu yayin da suke bayyana fargabar su a hira da aka yi da su a tashar talabijin ta ingila 'yan sandan turkiya sun haɗa karfi da takwarorinsu na ingila wajen neman waɗannan 'yan mata jiya litinin jami'an turkiya sun zargi ingila saboda bata lokaci da suka yi kamin su tuntuɓe su mukaddashin prime minister turkiya bulent arink ya bayyana fatar a gano yan matan amma ya ce idan ba a gane su ba ingila ce za a aza laifi ba istanbul ba an dauki tsauraran matakan labaran duniya kenan kuka gama ji. wakiliyar sashen hausa madina dauda ta dubi yadda barin jam'iyyar pdp da tsohon shugaba obasanjo ya yi yana ci gaba da jan cece kuce a tsakanin manyan 'yan siyasa da sauran jama'ar ƙasa a yayin da waɗansu ke ganin ya kyauta da ya bar jam'iyyar waɗansu na ganin zai bar su da maraici ne sanata abdulmumin hassan pdp jigawa yana cikin masu wannan tunanin ni obasanjo ba ma jam'iyyar mu guda ɗaya da shi ba ni kakana ne domin mai gidan mai gidana ne abinda obasanjo ya yi ba wai laifi ya ba a matsayin sa na babba obasanjo ya fi karfin kai tunaninsa a mazaɓarsa ko kuma a local government ɗinsa ko a jiharsa ko a najeriya obasanjo duk duniyar nan yana da daraja duk duniyar nan inda za ka ɗauki ɗan najeriya ɗaya to obasanjo yana ɗaya daga cikin mutumin da yake da daraja a duniyar nan so watakila iyayen namu su ne za su je su bashi hakuri ko da ba zai dawo ba ya zauna a matsayinsa na kakanmu kuma uban iyayenmu ya rinka ba su shawara su kuma suna samu a hanya kuma ina tabbatar miki da cewa za a yi hakan shi ma mataimakin shugaban jam'iyyar sdp dr sadiq umar abubakar gombe ya ce fitar obasanjo zai koya wa 'yan jam'iyyar pdp hankali wannan gaskiya abu ne wanda yake wanda duwan wani dan najeriya mai kishin demokradiyya da kuma ganin halin da ƙasar nan take ciki zai na'am da shi dalili ko obasanjon nan kowa ya san matsayinsa a siyasance a najeriya musamman a jam'iyya mai ci nan ko kuma ita wannan gwamnati mai ci yanzu yadda aka yi obasanjo ya tsaya ya kawo ta da kuma irin kokarin da ya ga cewa sa su a turba akan matsaloli da suka fuskanto kasan nan kafin wannan lokaci kowa ya sani obasanjo nan ya fito ya yi rubuce rubuce yana mangano akan halin da kasan nan take so ta fada ko jam'iyyarsa take so ta wurga kasan nan a ciki duk da dai ba za ka ce obasanjo ma wani abu ne daban ba akan abubuwan da suke faru amma ko shaidan nan ya faɗi gaskiya ko ya fito ya ce zai tsuguna a bayan gaskiya sai a mance da shaidancinsa kar a kalle shi a sa a kalli abin da ya zo da shi sakon da yake tattare shi to kuma dai wannan ina ga yana da kyau saboda zai koyawa shugabanni akan batanci da dada ingiza su akan abubuwa na durmu ya kasan akan halin kakani kai wanda already ta riga ta shiga ciki wannan abu ne ya zo a daidai kuma ya zo a tsarin da ya dace kuma Obasanjo ya yi abin da ake tsammanin dattijoyi. ya Shi kuwa wakilin talakawa kuma shugaban kungiyar inganta matasan arewa Imrana Wadanas ya yaba da matakin da Obasanjan ya dauka. Mu matasan arewacin Najeriya ko ma matasan kasar nan gabaki daya muna da girmamawa ta musamman da muke ma janar Olusegun Obasanjo. Domin yana cikin mutanen da suke nuna soyayya ga kasar nan da kuma matasan kasar nan. yana cikin mutanen da suke so kasar ta ci gaba ta watse ba shi ya kawo duk lokacin da ya ga an ɗauko wata turba ta ɓatanci ko ta rusa ƙasa bai yarda ya kan hito ya gaya ma duniya abu kaza bai dace ba abu kaza bai yi ba shi yasa muke girmama shi kuma muke ƙara girmama shi wannan ya tabbatar mana da cewa shi uba ne kuma shi masoyin ƙasar nan shi masoyin matasan ƙasar nan ne tunda ganin ya yi musu magana ɗaya ya yi musu magana biyu ya yi har ya gaji abin bai tasiri ba shi ya tabbatar ma duniya cewa bai tare da pdp ba zai yi pdp ba sannan ya ma ya ga katin pdp don duniya ta san cewa shi ba tare da su yake ba kin ga ma'ana bai tare da zalunci ba zai yarda a yi zalunci da shi ba sai dai shugaban kungiyar malamai na ƙasa masu goyon bayan goodluck da sambo ɗahiru sabi'u ya ce obasanjo bai yi dattaku ba a matsayinsa na shugaban ƙasa wanda ya ci moriyar wannan jam'iyya ɗari bisa ɗari kuma ma amma akwai abin da ya fi ɗari bisa ɗari shugaba obasanjo ya ci moriyar wannan jam'iyya kuma ya cika ya zama dattijo jagora a cikin wannan jam'iyya saboda haka fitowa da yi bainar jama'a ya ga wannan kati na wannan jam'iyya ta pdp a gaskiyar allah bai yi dattijantaka a wannan bangare ba saboda a matsayinsa na dattijo shugaba jagora wanda mabiya na ƙasa ya kamata su dinga yin koyi da shi ya kamata a ce ya yi abin ta wata fuskar ko da zai nuna fushinsa ya nuna shi ta wata fuskar inda in ma magoya baya suka kwaikwaya ba za a ce sun yi rashin kunya ko sun yi laifi ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Madina. Kafin Malam Aminu El Yakub Lame ya mana fashin baki kan wannan wata da ake tunawa da gudumawa da tarihi da kuma al'adun bakar fatar Amurka cikin shekaru ɗari da suka shige a shakata da wannan waka. Baby, baby, I marigayi james brown kenan wanda shi ma a lokacin da ake ya nuna bambancin launin fata ya taɓa yin waƙan da ake cewa say it loud to kamar yadda na bayyana tun da farko wannan wata na fabrairu wata ne da ake tuna da irin gudummawa da bakar fatar amurka suke bayarwa ga ci gaban amurka taken bana shine tunawa da gudummawa da tarihi da kuma al'adun bakar fata cikin shekaru ɗari da suka shige Na tuntuɓi Malam Aminu El Yakub Lame da ya bayyana irin bambancin da ya gani a bana. Ya danganci wajen da mutum yake, kamar yau a wajen aikinmu na zauna na ga akwai wani shahararren mai tarihi da ya je. Haka yawanci za ga ko makarantu ko kuma wajen da yawa da suna shirye-shirye da wanda za su zo su ba su tarihi ko akan gudunmawar da suka yi ko buga buga da suka yi saboda neman yanci wanda har yanzu suna yi eh. saboda haka ya danganci ko jihar da mutum yake ko ma garin da mutum yake a nan da ta wajen mu babban muhimmin abin da suka fi magana a kai a wannan shekarar shine kamar yadda suna nuna cewa mutane da yawa suna zaton cewa saboda ko kamar an zaɓi shugaban amerika ɗan baki bakar fata eh. saboda haka za su zauna kare zama sun shafa su bar wannan buga-bugan su bar kuma neman canza abubuwa tun daga shi duk da an yi haka din in kika duba wasu jihohi daban-daban har yanzu ana neman kwacewa musu a hakkin su na wajen kamar zaɓe saboda sun ga yadda zaben obama ya girgiza su yawanci za ki ga cewa suna neman yadda za su yi su rage wasu sun ce ko don su rage yawan masu zaben ne saboda kar nan gaba bagaken fata kamar baƙaƙen fata ko kuma da matasa dai haka wanda su suka fi goya mar baya ya zama na sun To a takaice za a ce shekaru ɗari ɗin da aka yi ko kuma tun lokacin da aka aka ware watan Fabrairu na tunawa da irin guduma da bakar fata suka duk da da suke yi kana nufin kenan ba a sami ci gaba ba ko kuma ana samun ci gaba ne ana samun koma baya. An samu ci gaba sosai. ai babban cigaba ma shi shine kamar yadda aka zaben shi barack obama da aka yi har ya zama shugaban ƙasa america kuma har so biyu wannan babban cigaba ne to amma kuma ya danganci abin da mutum yake duba in kika aka ka duba kamar ta wasu jihohin za ga cewa har yanzu yan bakake din ba ci gaba sosai tana nan har yanzu yan ah. baya ga dangi yawa wasu kuma ko kamar ma'aikata an ka shiga haka na gwamnati ko kuma na karamar hukumomi haka da shauransu ya dai danganci wajen da kake a kasar america din wasu fanni ko wasu jihohi sun fi wasu ci gaba kuma sun fi ba ga keke yanci da za su nemi abubuwa da abubuwan yi da shauransu hakan nan a saboda haka da sauran jan aiki kenan a sosai sosai da sauran jan aiki tunda kin yanzu obama in ya sauka nan da shekara biyu ya sauka ko ma waye haude zai watakila ko za a samu ci baya ka ko da cikin wasu abubuwan da yau da za a ga dan ci baya ko kuma za ga abubuwan ya dan tsaya dai yau ɗazin dan ka dan yi magana akan cewa wasu suna zuwa suna ba da bayanai akan cewa ganin an zaɓi shugaba obama a zaman bakar fata na farko shugaban amurka kada ya sa su sake ganin an zaɓi obama a yanzu ɗin su sauran jinsuna ɗin za su dage ne su ga cewa ba a sake zaɓen bakar fata ba ne ko kuwa akwai wanda watakila ba za su zo su ga cewa an sake zaben ba to amma kuma saboda yanzu bakaken fatan nan suna fin kamar su farare masu ra'ayin rikau yawa tun da ke gan ko a cikin fararen matasan su tunanin su yana canzawa saboda haka su kamar tsofi-tsofin masu tunanin irin na da yanzu ba su da yawa suna ta tsofawa sun su suna mutuwa kuma matasan da suke tasowa yanzu akwai wanda za ga cewa ba su da wannan ra'ayin rikau din saboda haka ban tsamman cewa watakila ba za a sake zaben wani ba nan zuwa shekaru 'yan kaɗan masu zuwa amma na san bana shakan cewa nan gaba za a sake zaben wani ɗan baki ko kuma wato ɗan kaman latino haka saboda kawai yawan mutanen tun da dama kuma ƙuri'a jefawa ake kowa na jefa ƙuri'a su sau a yanzu in kika duba yawanci wajen da yawanci jama'a ke finyawa ce tsakanin yan bayan da kuma kamar su yan latino eh wato ah, spanish kenan spanish eh ina ga cewa in har ya ci gaba da haka da kuma irin yadda suke wato da kudodin su tare ya kamar yadda obama ya haɗa kansu na na san ba ba ba shakka ba da shakka cewa nan gaba za a sake zaben wani dan baki ko ko yar eh, you know ko mace baka eh, da za ta za su shugabanci kasar nan Eto, eh, amma ka san zaben da aka yi na wakilan majalisu da alama ita jam'iyyar Democrat ɗin ta, sha kashi a hannun jam'iyyar Republican. Haka ne. Wannan ne yake sa kake ganin cewa za a yi ɗari-ɗarin sake zaben bakar fata ko kome sa? Ban tsamman haka ba ne. Kin ga kin da duk wani wanda ke duba tarihin zaɓe a Amerika daman yawanci kowane bayan kowane shekara guda shekara na biyu za ki ga cewa wato ah, fatin da take shugabancin kasan so da yawa suna su suke shan kashi su suke shan kashi haka ban san dai ba mai babban dalilin ba da amma yawanci kuma ya zama na cewa saboda kuma yana jiyan da amerikawa ba su da haƙuri in ya zama suna son abu ba su da haƙuri ko kuma dai sun san yancinsu eto eh an ka zaɓi wakili in bai maka yadda kake so ba bayan shekara hudu ka san za ka iya canja shi yawa to sun na biyun kenan sun san yancin su to amma kuma ba abin cewa da saboda rashin hakuri saboda akwai wasu abubuwan da cewa ba za ka iya yi ba a shekara biyu ko shekara hudu hmm. to amma yana ji saboda suna da zafin cewa in suna son abu ga cewa an yi gobe ko jibi in har ya zama na shekara biyu in ba su majalisan ba su yi wani abu ba da suke so sai ga siya sun juya musu baya sun <laughs> zaɓoyi wani fati kuma daban to amma kuma da yayi sun san yancin sun shi yasa sun san cewa abin da suka faɗa shi za yi ba wanda zai yi musu wa wani abin da ra'ayinsu in sun jefa ƙuri'ansu dole su su bi ra'ayinsu abin da suke so kenan to a takaice wani irin ci gaba kaga an samu kuma wani irin mu bar ma tun da an samu ci gaba din wani irin koma baya kake gani ko wani fanni ne kake ganin ba a samu ci gaba yadda ya kamata ba to har yanzu kin kamar kamar da na ce in ka duba kamar gwamnatin tarayya wanda ya duba za ga cewa akwai ci gaba musamman na yan barake da kuma kamar yan su spanish yan latino din da kuma mata amma kuma in kira duba daga jiha zuwa jiha wasu jihohin sun fi wasu cigaba gaba kamar yan barake din ba shakka akwai cigaba akwai ci saboda za ga kamar jami'o'i akwai 'yan bagake da kuma yawanci dai kwamishin gwamnati in ka shiga akwai su ana ba su yancin su suna abubuwa suna ci gaba to amma kuma in kika duba wasu fanni kamar yadda wato fanni eh, kamar abubuwa tsakanin hukuma kamar 'yan sanda kenan zan eh. musamman 'yan sanda da yadda su har yanzu a nawa ra'ayin ba ci gaba sosai wanda zaki ga cewa kamar in aka gwada da abin da ke faru a gwamnatin tarayya me kake kana kana mm, kokarin ka bayyana cewa har yanzu 'yan sanda suna musgunawa bakar fata ne ko ba. har eh har yanzu to amma kuma kin san da yake yan sandan su ma daga cikin mutane suka fito shauran mutane suka fito saboda haka irin tunanin mutanen da yan sanda kuma suka sai zaman sun samu suna da mulki a kaman doka a hannunsu suna wa bagaken sosai wani lokaci wasu lokaci kuma za ga cewa cikin 'yan sandan ma babu bagaƙe da yawa saboda haka ba su shakkar su yi musu irin tunanin su ne in suka je kuma suka sadu da bagaƙen sun san su a nasu kuma ba gaskiya ba abin da ake samu su akan su cewa yadda haka mutanen nan suke abin da za su je kenan suka ci karo da su shi yasa abin yake a gani na ba har yanzu ba ci gaba sosai ba a wannan fanni ne. Kana iya ba da misali? To, ina tsammanin da wannan masu sauraron ku suka fi sani yanzu wata kila kamar abin da ya faru a jihar Missouri. Eh. Da kuma kona a jihar Ohio ma. Nan kusa garin da muke a Cleveland akwai wani yaro bayan an na jihar Missouri da aka harbe shi. Yana yana wajen wasa ne yana wasa da bindigar roba ya fito da shi dan sanda ya zo kuma dan kinga ko a dokan yan sanda ma ko da harbi mutum in ma da bindiga ne a hannun shi akwai matakara da ɗan sanda ya kamata ya bi ba kawai ya harbi mutum ya kashe shi ba ko da kuma bindigan na sa tabbata cewa bindiga ne mutum zai yi harbi za akwai matakara da ɗan sanda zai bi wanda watakila cikin magana da mutumin zai sa kowa ya ajiye bindiga in ma har kuma ya kai haka bai ajiye din ba zai iya harbansa amma ba ya harbe shi ya kashe shi ba zai iya harbansa kuma da zai da bindiga ko kuma ya harbe shi yadda zai ji masa ciwo ya nakasa shi yadda ba zai yi amfani da bindigan ba har a kama shi. To me yasa kake ganin su baƙaƙen fatan su aka fi ma haka? In wani abu ya haɗa su da 'yan sanda kawai sai su harbe su. Kuma galibi in an je an kai batun kotu su 'yan sandan ne suke samun nasara. Ina ji abu ne wanda ya dangaci su a ƙasan. da kuma yadda kamar yadda ce kamar yadda su wasu fararen irin yadda suka abin da suka ji game da 'yan bagake. yawanci akwai wanda su ya sun ɗauka ce an ba ko ba sa son kwanciyar hankali ko kuma yawanci dai haka suke da tashi hankali in wasu abu ne da bindiga ko wani abu na da dai tashi hankali wasu su sun ɗauka cewa baƙaƙe sun fi saboda haka in sukin gan suka zo da wannan abun a zuciyarsu watakila ko da ɗan baƙin ma baya da niyan yin wani abu suka zata cewa ai eh, ga abin da su aka faɗa musu akan yan bakake abu ne kuma wanda wata ke da ko daga makarantu ko kuma unguwa da shauransu wajen da ba bakake sosai haka suke taso ana koya musu wasu za su tashi suna tsoron yan bakake din ma an saka ganka a titi sai sai su juya su koma ta hanya daban da dai an ganka an ga wanda zai aikata laifi ko kuma bata gari yawwa kuma wasu abin mamaki shine wasu ma batun nan kaga mutum nan dai kawai kalan jikin mutum baka san me mutum yake ba wataƙila ma wani mutum ne mai mukami ko likita ko kuma wani abin haka wato kana ganin wannan abu na faruwa saboda ra'ayin da aka cusa musu ne game da bakar fata ko sosai ba ba shakka a ciki to ya kake ganin su bakar fatan za su yi ko kuma wani mataki za a dauka na ganin an canja wannan ba hakuwar fahimta da ake ma duk bakar fatan da aka gani a zaci mutumin banza ne ko kuma ba mutumin kirki ba ne to ne yara kamar suna suna kokari musamman kamar irin wannan wata watan tarihin barake kin ga su abin da ya kamata su fara tun suna yara a rinka faɗa musu tarihinsu saboda akwai tarihinsu akwai mutanen da sun taimaka sosai wajen ci gaban amerika tun da tarihin tarihin amerika ne Eh. Ah, ah, sun taimaka sosai wajen cigaba gaba ana koya wa yara ga suna yara a koya musu wannan amma kuma a koya musu cewa ito eh, ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata su in suka fita waje ah, musamman in suna hulɗa da hukuma Malam Aminu El Yakub Lami kenan a kan wannan wata da ake tunawa da gudunmawar da bakar fatar Amurka suka yi. A kwanan nan ne ma aka cika shekaru hamsin da yawa wa Malcolm X kisan gilla. To waka bakin mai ita dai aka ce tafi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Salamu alaikum murya Amurka. A sunana Alhaji Sama'ila Mai Yaki daga Lagos jihar Ikon Najeriya. wato ina son in faɗi ra'ayina kan maganan da lauyoyi biyu suka yi a jihar Neja a kan gwamnan Neja ya sai tafiya maimakon ya ba mataimaki na yi mulki rikon eh, mulki kamin ya dawo sai ya ba gaban majalisa saboda haka nan ai maganan barista shehu sarkin daji ne ko mutum bai makaranta bai san komi ba kan ma mulki ya san cewa yanda aka yi ba gaskiya ba ne saboda haka nan barista shehu sarkin daji ta faɗi gaskiya amma wancan abokin magana da kai ya kamata ya gyara aikin fa saboda a san cewa shi ma kwararren lauya ne na gode kama ilimin ya ce lagos kai a najeriya assalamu alaikum bi'in hausa sunana muhammad sani babban rami na shan wani sulban na allah ya biyu taimaka sanyanin ra'ayina da na zuwa ga isa tafi da matan da irin maganganun da yake faɗa na an yan najeriya kuma alhali ya yan najeriya da ta gani a ba to ya ji tsoron allah ya tabbatar da allah zai tayar da shi a gaban shi ya ba da ansa da abin da yake faɗa an yan najeriya na game da taki da wuta ilatar wanda mu zai mu ne talakawa kuma mu ne manoma kuma wallahi mu dai ba mu ga taki yanda gwamnatin nan da yake faɗa ta ba mu ba mu gan shi ba to gaskiya ko ba mu ga wutar yake an baya ba da aiki da yake talaka da ne suna talaka a najeriya wanda ke noman wanda noman ya sha makai wanda ke sa dubu biyar ya sai buhun taki Allah bai ga wannan taimako na gwamnati ba da haka ji tsoron Allah domin gyaran rayuwar wani da ba a wani cewa ya gyara al'amuran shi da Allah ya bar faɗin maganar da ba a yi ba ba a ganta ba sai an yi ta wallahi ya ji tsoron haɗin shi da Allah wallahi ya bar yadda ana amfani da shi domin gyara gwamnati da abin ba ta ba To kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. jiya litinin amurka da iran suka ba da labarin sun samu dan ci gaba shawarwari da suke gudanarwa dangane da shirin nukiliyar kasar duk da aka suka ce da sauran aiki a gabansu. daga sassan biyu sun ce tattauna da ake yi a birnin geneva tsakanin sakataren harkokin wajen amurka john kerry da kuma takwarar aikinsa na iran yana da tasiri 'yan tawaye gabashin ukraine waɗanda suke samun goyon bayan rasha sun gudanar da faretin murnar galaba da suka samu kan sojojin ukraine a debeltsve da gangami a birnin donetsk da ke kusa bukukuwan da suka yi a birnin na galibin jama'ar ta masu magana ne da harshen rasha Masu sauraro yanzu dai na misalin karfe biyu da rabi ne a agogon Washington DC kuma anan za mu sallama da ku sai da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin sauran abokan aiki jin mai adice ke fatar a wuni lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.